Hoto na sha biyu Yesu ya bayyana ga almajiransa, Yohana Sura ashirin aya talatin zuwa Sura ashirin da ɗaya aya ɗaya zuwa sha tara. Lokaci kaɗan bayan ya tashi daga matattu, Yesu ya bayyana ga wasu almajiransa wajen tekun Galili, ga abin da ya faru. Bitrus ya ce ma waɗansu almajirai, za ya tafi wurin kamun kifi. mutum shidda suka tafi tare da shi suka yi ta wahala daren nan amma ba su kama kifi ko guda ba lokacin da rana ta fito yesu ya tsaya bakin ruwa ya ce masu ku jefa taro naku wancan gaba na teku ku kama kifaye almajirai ba su gane da yesu ne ba amma suka yi yadda ya ce su yi ko da suka shanya taro su daga ruwa suka kama kifaye da yawa sa'an nan yohana ya ce ma Bitrus, Wannan ko Ubangiji ne, Bitrus ya fito daga jirgi ya tafi inda Yesu yake, waɗancan almajiran suka kai jirgi a gaɓar teku tare da kifi mai yawa, kamin su fito suka iske kifaye da gurasa bisa wuta, Yesu ya gasa, ya shirya su. suka zamna suka yi hira, suka kuma kare kumallo tare da shi, suka yi murna sosai domin sake saduwa da Yesu. Bayan hakanan kuma, Yesu ya yi wani al'ajabi sa'an nan almajirai suka fahimta. lalle babu abin da ya buwa Yesu ya aikata. Sa'an nan Yesu ya yi magana da Bitrus, lokacin da aka kama Yesu, Bitrus ya musanci sanin shi, Bitrus ya shi kumya da ya yi wannan, amma Yesu ya gafarta masa. Ya kuma ce masa ya yi la'akari sosai da masu bin Yesu. domin ya koya masu da kyau maganar da ya faɗa masu. Yesu ya san kowane ɗayanmu kuma, ya sani idan muka yi kuskure kuma, idan ba mu aikata ayyuka daidai ba, amma yana gafarta mamu kuma yana taimakonmu. Domin aikata waɗannan ayyuka, muka fahimta sosai Yesu shine ɗan Allah. Allah kaɗai ya iya aikata waɗannan ayyuka da Yesu ya yi. Mun sani Allah ba ya haihuwa kamar yadda mutane suke yi, amma Allah mai iko duka ne. Misali, mutane sukan kira junansu ɗan kasuwa, wasu su ce ɗan dako ko ɗan sanda, amma waɗannan abubuwa kasuwa, dako, sanda ba su taɓa haihuwa ba don haka ana ce ma Yesu ɗan Allah domin Allah ya halitta komi tare da shi kuma ya sa dukan yarda ta sa a gare shi mala'ika Jibra'ilu lokacin da ya bayyana ga Maryamu uwar Yesu ya ce mata ɗa wanda za ki haifa za a kira shi ɗan maɗaukaki miyagun aljanu da Yesu ya kora daga mutane suka ce sun sani shi kaɗai ɗan Allah ne, lokacin da aka yi ma Yesu batisma, Allah da kansa ya faɗa mana cewa Yesu ɗan shi ne, da haka Yesu ya ce mana, ku fita cikin duniya duka, kuma ku ba da bishara ga kowace halitta.